Gwamnatin Kano ta bi sahun duniya wajen yaƙi da annobar cutar corona inda ta sanya dokoki da matakan kariya daga yaduwa daga wannan cuta. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya ba da umarnin rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati game da wuraren taro kamar na su bukukuwan biki, tashoshin motoci da ke zirga-zirga tsakanin Kano zuwa wasu jihohin. Sannan daga cikin matakan kariya ne ma yasa ta ba da umarnin gudanar da feshi a fadin jihar duk a yunkurin tsaftace muhalli da kariya daga cutar corona. Kwamishinan yaɗa labarai Muhammad Garba ya bayyana dalilan da yasa gwamnati gwamnati ta ɗauki irin wannan matakai musamman ma na gudanar da feshi. Dakila afkuwar wannan cuta da ta ci gobin duniya kuma kamar yadda na bayani mu a matsayinmu na ma'aikata yaɗa labarai abin da ya kamata mu yi shine masu ruwa da tsaki wanda suke ƙwararru na lafiya da muhalli abin da muke yi shine mai kokari mu ba su goyon baya da haɗin kai domin a faɗakarwa al'umma halin da ake. Baya ga haka cikin matakan da gwamnatin Kano ta gindaya sun haɗar da hana zirga-zirga tsakanin jihohi don kariya daga yaduwar cutar. Jami'in ƙungiyar masu safara tsakanin jihohi wato NATO kuma jami'i mai ladabtarwa ga duk wanda suka karya doka. Musbahu Alingwali ya ce duk mambobinsu da suka kama ya karya doka zai fuskanci fushin ƙungiya ko a dakatar da shi ga baki ɗaya. baya mu abinda muka kafa doka a nan muka kama mamban mu za mu masa hukunci kuma tunda aka so wannan abin mu ba wani mu ma wanda ya zo yi wani late a dangane da wannan abin da ko mota ma mu ba mu ajiye ba tunda gwamnati ta kafa doka dole mu bi abinda mu muka yi kenan akan haka ne muka garzaya hukumar karota wanda yana ɗaya daga cikin kwamitocin tsaro dangane da cutar corona shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawan ta jihar kano baffa babba dan agundi ɗaya daga cikin kwamitin tsaro na iftila'in corona ya ce tuni gwamnatin kano ta hana zirga-zirgar ababen hawa daga wata jiha zuwa wata sai dai ta ba da umarnin damar shigo da magunguna abinci kayan masarufi sai kuma ga masu lalura ta rashin lafiya ko makamantansu haka kuma kuma idan an samu motoci domin ana samu da babura wanda suka karya ka'ida ta gwamnati na hana shigowa saboda gujewa yaduwar wannan cuta to motocin nan kwace su ake yi gaba daya wanda kuma shawara ta wadda na mika gwamnatin jihar kano shine motocin nan ya kamata gwamnati ta ba da dama a yi samfil na motocin da aka kama a kone su domin shine mutane za su san cewar ba abu ake da wasa ba ya ce kawo yanzu kwamitin tsaron ta kama motoci 32 waɗanda suka saba doka kawo yanzu motoci nawa aka kama zuwa yanzu mun kama motoci guda 32 wanda suka saba doka suke ɗebo kaya su kuma ɗauko fasinja akan kaya wasu kuma fasinjan ma kawai da suke ɗaukowa to idan an kama irin wannan mai kaya za mu ce zo ya ɗebi kayansa domin shi mutum ne ya biya kuɗi a kawo masa kayansa ba da saninsa ba ake zuwa a ɗebo fasinja kuma a kai to don mai masa adalci sai mu gaya musu da ɗauki kayansa. Daga ƙarshe ya kara da cewa duk waɗannan matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka domin kare al'ummar ta ne daga yaduwar cutar corona. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.